muni wa Allah subhanahu wata'ala godiya wanda ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a wannan asubahi na ranar laraba wanda ya kama sha biyu ga watan zulƙa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina ina ji kamar ana da kwafi wani littafin kuwa ai babu eh, yi ba yawa wannan bayan zuwa bai kwafi littafin hasalu shi baya wahala yake littafin babu shi ba shine dalili sai soft copy bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shine zo daidai da 28 ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna karatun littafin nan na kharidat yau nawa da tara kasan da yake yayi an matse mani ba magana ba shi ba sai jiya ashirin da tara <laughs> ashirin da tara ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna karatun littafin nan na haridatu dariki ma'ana hanyoyi na dacewa da samun nasara da kyautatuwar rayuwa na babban malami a dr aidil karni rahimahullahu ta'ala wanda insha Allah kai tsaye yau za mu tashi shafi na talatin da bakwai mala ya ce numuwul akali shine yanda Allah ya yi wa ɗan adam ni'ima ta hankali to shi hankalin da Allah ya yi wa ɗan adam akwai yanayin da kullum hankalin zai dinga karuwa yana haɓaka tunanin mutum yana ƙara faɗaɗuwa mala ya ce ya tawakafu numowul aƙali shi faɗaɗuwar hankali da zurfin tunani na ɗan adam yana tsayawa ne iza waƙafta anil ƙira'ati yace duk lokacin da zaka dakata ka daina yin karatu ko nazari to wanda yakan sa kwakwalwa mutum sai ta dan dakushe kaɗan bi kadari ma ta ƙara'u yanmu numu akaluka gwargwadon yadda za ka yi karatu hakanan kwakwalwarka take buɗewa gwargwadon iya nazarin da kake da za ka ɗauki wani littafi kawai ka dinga karanta shi ko magana jari ce na hausa wani littafi mai hikima balantana ce littafi na addini ko littafin da ya san rayuwa ko na addini ko na boko wanda ya san rayuwa ko ma wani irin littafi ne inda za ka dinga yawan karatu kana nazari to wannan yakan sa hankalin mutum ya dinga karuwa ya dinga faɗaɗuwa wannan an gane cewa kwakwalwar mutum takan buɗe shi sa ma da yawa a mafiya yawan lokaci musamman mutumin da ya san ilimin addini to da wahala ga cewa ko da ya tsofa kwakwalwar ta riga ta dakushe ko ya ɗan rikici an kan sami irin wannan saboda yawan karatun yakan sa mutum hankalinsa ya faru da sai ce fa in tawaqqafta an ta'allumi duk lokacin da ka tsaya ko da ma ba karatun ba ko koyo ko kana zuwa majalisin ilimi to duk lokacin wai da za ka tsaya ka daina wannan koyon wal a ko karatu ka tsaya kawai mala yace a ƙaluka anin numu an jarraba wannan to hankalinka zai tsaya ba zai dinga faruwa ba tunanin ba zai dinga girma ba sai ce amma tara galiban nasi yanzu ba ka ganin yawancin mutane na talqahum wanda za ka haɗu da su da sanawatin bayan shekaru bayan shekara biyar ka jiwa maka haɗu da mutum ba ko shekara goma ko sama da haka kama kamahum sai ka ga irin wa'annan mutanen suna nan da yadda suke la ziyadata babu wani kari da suka samu na gogewa na rayuwa wala numuwun fil akali sannan ko babu samun cewa hankalin ya da ba ka ganin irin haka to me sirrin malai zai ce lam yazid fi ilmihim shay'un irin wannan mutanen to ilimin su bai karu da komai bane ba sa karatu ba sa harkar ilimi to wannan sai sa mutum kuma sai iya tunanin sai tsaya nan kawai sai malai ya ce waqafu alama arf sai ga sun tsaya iya abin da suka sani sun ma uguliku na wafiz alfahami wata fakir domin sun rufe kansu sun kulle kansu dukkan wani ilimi ba za su je su koyo ko koyarwa ba sai ce ya rufu ahaduhum qissatan wa hadisan kila za ka ko mutum tun wani abu da ya sani ne yana yaro ko yana matashi wata kissa ce gaba ɗaya ko wani ɗan tarihi wa hadisan sai wani hadisi kwaya ɗaya wa baita shi irin ko kuma wani baitin waka guda ɗaya min arba'ina sanatin na daga shekara arba'in isa kullum ake so dan adam ko baka karatu to ka dinga halartar wajen karatu ka dinga fahimta karatu wanda yakan sa kwakwalwarka sai ka ta dinga budewa ba ta da kushewa. malam sai sai sai ga mutum irin wannan abin da ya sani tun yana makarantar allo ne ko tun yana saurayi sai shekaru da shekaru tun da ba ruwansa da koyo da koyarwa bai san komai mana ilimi ko na rayuwa sai ce wahiya hasilatu huwa ra'su mali sai ga wannan shine dai abin da yake takama da shi sai malai ce innal ma'arifa lalle haqiqa koyan ilimi ko sanin ilimi nurun wa bahajadin haske ne kuma da farin ciki wa hayatun kuma da rayuwa wa ulusin da ɗebe kewa sai ke bada shawarar yake cewa an kana so ka bi tunanin ka ya tafiya to fa ba wa dale ka dinga bincike ka dinga nazari wa ka dinga karanta littafi ko karatu wana kuma ka dinga tattauna matsala wa ka dinga tunani wata tazawwar min ilmi ka dinga koyon ilimi ko a gidan rediyo ne ko a haka ka dinga ji da ko lokacin dinga motsawa tana jin abuwa na ilimi to ma yace ya zahabu hammuka a irin wanne ne sai ka ji damuwa ka ta tafi wagan muka da bakin cikinka wa huzunuka da bakin ciki domin yawanci irin wannan kana yin wani kafin ka ji zuciya ka ta washe to ana son dan adam ya dinga yin wannan Allah ka da mu malam sai taɓa wani babi sai ce az-ziyaratu ziyara yace la tazur ahadan illa yad'uka li ziyaratihi yace ga rike wannan ka'idar kada ka taɓa ziyartar wani in bai gayyace ka ba musamman su wannan al'adar su ta laraba suna da wannan amma mu yau al'adar mu ta hausa ka zama wani abu sai kana yi kana auna ka bar al'ada mana dai kada ka dinga zuwa al'amura a gayyato musamman abubuwan da sai an gayyata ake zuwa ziyara da sai an gayyata wata walima ce sai an gayyace ka wani abu ne ake sai an gayyace ka shi ne to kada ka dinga ziyartar irin wannan illam ya du'uka in dai ba a gayyace ka ba fattadafful bi ziyaratin nasu min duni sababin kawai ka dinga yi wa mutane ziyara ko suna wani abu ka dinga kawo jiki mala yake cewa ba tare da sababi ba wannan abun ba daidai ba ne wata barru'u bi dukuli biyutihim dole da a watan ka dinga yawan shige musu ko shiga gidajensu ba tare da an kira ka ba sai ce hu yace wannan hunkun wannan wauta ne idza hadarta ayya munasabatin in ka je wani taro ko wani abu da aka yi bila da da'awatin ba tare da an gayyace ka ba malai ce to fala ta asif idza laqita zulla to kada ka zargi kowa kada ka ce zaka damu in ka haɗi da wulakanci wahtiqaran da kaskanci to ana so kullum ka zama cewa abu sai ya zama cewa an gayyace ka za kai kun mutu azizan an da'awatul amma ka zama mai kula da irin waɗannan da'awoyi na yau da kullun na mutane walau araba ahaduhum azimatan fatu'aziz amma duk lokacin da aka yi gayyace ka abu to kuma ka yi kokari ka je wannan wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dan irin wannan abubuwan sai ka kiyaye abin da ya kamata ra'ayi na gaba ta gaba sai ce ra'ayuka nan ma wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske wajen zamantakewa sai ce ra'ayinka da yawa mutane ana rigimar da su al'amura amma da za su ɗauki wannan ƙa'idar za su zauna lafiya sai ce ra'ayuka ya ce laisa bid rurati an ya ni an nasu bi ra'ayika ka fahimci wannan bai zama dole ba mutane sai sun yarda da ra'ayinka ko hira ake kana da wani fahimta ka ce dole mutane sai sun tafi a kan fahimta a'a za ka hutar da kanka kawai ka ɗauki wannan ga'ida ba lalle bane wani kana da fahimta kaza kana da ra'ayi kaza wai mutane kowa sai ya ɗauki ra'ayinka falasta alal nasi bi musaiɗire domin kai a matsayinka na dan adam ba kai ne mai kontrol ɗin mutane ba walan tamlika istillahi uqulubi kuma sannan baka mallaki cewa sai ka jawo hankalinsu ba da yawa za ka wasu mutanen ana rigima da su in aka ja kalma aka ja wani kana cikin magana ana samun irin wannan sai ka ce ya na je zaria zariya kilomita 200 ce sai wani tsalle ta 250 ce to kada ka ja masa kai shiru kawai kau ka kau da kanka a ai jiya aka yi abin sai a shekarun jiya ne ka sa ko mutane su ko musu sun iya musu wani lokacin kawai su kuma ɗabi'a ce ta ɗan ana ba shi da garanti akan abu amma da kayi magana zai jayen kare to a yi irin wannan sai ga an zo ana batawa ana sabani wajen jayayya to da an ce abu kaza abin da malai ke so ko yayi eh, haka ne kawai sai me da an ce ka eh shike nan kai shiru kawai sai ke cewa i'rad ra'ayuka ko a'rid ra'ayaka bi hudu cikin nutsuwa sai ka bayyana ra'ayinka fa in wafaqu fa hasan wa jamil in mutane sun yi muwafaka kan ra'ayinka to wannan abu ne mai kyau wa in ankaru amma in suka yi inkari wa aradu suka ce a'a ai ba haka bane to fala tulah wala tafir kada kai nace ko ka sai sai ka ta yin sharhi da bayani a'a ai kaza kaza ne falasta bi wakilin ala zuriyati adam malam ce domin kai ba wakili bane a bisa zuriya annabi adamu ra'ayinka bai zama dubu bala kawai da kai sai kai shiru kawai shikenan to gayyar afkarahum da zaka ce zaka canja tunanin mutane wa gimuhum ala qabuli ra'ayika ko kace dole mutane sun karbi ra'ayinka limaza taksibu adawatal bashari domin adewa da yawa bata da mutane sai ma ce me yasa kake nema ka jawo kanka yan adam su dinga adawa da kai litus bita wujhata nazarika ko domin ka tabbatar da tunaninka a ce tunaninka daidai ne malai al'amur wasi'un lamarin rayuwa ko yana da faɗi wal mas'alatu ashalu min an tagzam yace irin wannan mas'ala ce da mai sauki ba sai ka yi fushi ba auta ta ta'assabu da ra'ika ko kuma ka cije ka danne akan ra'ayinka ne daidai sai ce ihda sai ka nutsu wa ghayyir majral hadisi idza tasallaba sahibuka in ka ji an yi wanda kada ka ja kawai shikenan sai ka bar hadisi ya tafi fa innaka bi hadhihi tariqa yace in ka bi wannan hanyar tuhsinu tasarruf zaka kyautata tasarrufi to wannan ita ma kaida ce mai yawa mai dadi wallahi in aka yi ruwan ka zama haka kawai Ya eh, haka ne kawai shikenan da yawa ana wa lai kuma wani dan adam a yanda Allah ya tsara Allah babu dadi kan ka kawo abu ka san gaskiya ne ka san kana da hujja wani kawai tsalle ta ah, ba haka bane to sai gana ya amma yace kawai shi shikenan wannan teburin ka ce baki ne wani yace ja ne kada ka yi musu kawai eh shikenan kawai a tafi wani abu sai ne kuma shine wannan gabar da take nuna mana malam sai ke ce mana alumuru al’amma al'amura waɗanda suke masu gama gari gaba ɗaya shi ma duk kusan wannan ra'ayi ne sai ke cewa mai jamil ful umuru al'amma in an zuwa al'amura na mutane gaba ɗaya ko da ra'ayinka ya sha bamban shi kuma to ka biya mama kawai inda ba saban Allah ba ne E, shi ne abin yake bala wata nazil an hatin nazari ka sauka akan wata fahimta ka inda mutane bi kawai a tafi shi ne ba wuce ke cewa ka shiga gari ka kowa ya ɗaura jela kai ma ka nemi ka ta tsoma ka ɗora in dai ba sabon Allah bane kawai ba wani abun tashi ka ce ka fi so kai daban kake da cikin mutane bi kawai a tafi a cikin al'amara domin ka samu kyakkyawar mu'amala daga cikin mutane sai ya ce cewa me wa iza madaha shay'an in ka ji wani yana yaban wani abu kawai sai ka ya koda wani abu dan kwankwasiya ne kake zaune da shi kawai ka zira ta ko da kwankwaso ko da kana kin kwankwaso ka bi shi kawai haka sai a zauna lafiya in dan ganduziya ne ko shekariya ko da ba ka da yin in ka je yana yaban abinka abinsa fala ta zummuhu kada ka zargi kawai ka yare shi a tafi mana ba wani abin nan a cikin rayuwa wa haka za haka nan sai ke cewa wannan shi ke kawo fahimta a cikin al'amuran mutane a tilfas malam sai ce talabijin an ce a telfaz ne tv kenan sai ce la tudumin mushahadatul telfaz kada ka dawwama wajen kallon talabijin ko kallon bidiyo tun da yanzu abin ya koma ta waya fa galibu na sharatul akbar yace yawancin ka kalli labarai yau labaran bbc labaran jamus labaran amerika labaran ina ne duk yawancin labarai da suke da abubuwa da suke cikin tv suke ke cewa me katalin wata damiru duk labarin kisan kai ne da yawa da an cilla bam a kaza an kashe kaza an yi kaza yan kidnapping sun yi kaza an kai hari waje kaza an je a zamfara an yi kaza a katsina an je an yi kaza a neja an yi kaza an yi kaza duk irin waɗannan abubuwa ne kawai katalin zancen labari ne kawai na kisan kai wata fajirin da tashin mamamai wa horobin da yaƙi isra'ila ta kai farmaki iran ta kai amerika ta ci duk waye hurmus duk irin waɗannan labarin ne sai abin da zaka ji abuwa na tashi a yace wa anta iza sallamta kalbaka amma in ka kubutar da zuciyarka lishashatu tilfas ga sikirin na talabijin fa sawfa ta tadrijan ila tawatturi wa tashannuh duk lokacin da ka zama cewa ko da sai ka kulla tv ko da kana kalle kalle to wannan zai tayar ma da hankali wannan ba a son ka a kona abu da suke fada psychologically da yake samun dan adam shine tawattu tawattur ka fi zuciyar ta ki samun kwanciyar hankali saboda irin waɗannan abubuwan da suke faruwa sai ce fa khaffif min ta sulfat ka ba ce wai ba za ka yi ba amma dai ka takaita wala tanzur ila al-mushahid al sannan kuma kada ka dora kanka kallon abin da zai zama yana furgita ka ko fim ne kada ka kalli fim ɗin ban tsoro fim ɗin da zai firgita ka sai ke cewa mai an ta lahamin waje min kai faɗan adam Allah ya halitta ka daga tsokan nama da jini wa irin kuma kana filin kana da wasu abubuwa da zuciya zai da kai fa hafiz ala ka in kana so ka zauna lafiya to ka kiyaye zuciyarka ta daina yawan tashi hankalin ka dai ana yawan samun mutane irin wana yanzu a wani bawan Allah da na sani abokinmu ne kawai ina yana kallon rasalin irin waye shi mai son kallon kokawa ne yana irin kallon wannan yana sautu ina zai ana maka nasa ko da ƙasa ne ne wanda yake so ana kada shi da waye da sauransu billahi lazi makalewa ya saura kaɗai ya samu har attack wallahi makalewa lokacin lokaci guda to shine ake ba shi shawara da ya ga likita yake ce masa to ka rage irin wannan ko bal sai yake yi ko bal mutane da yawa ma suna mutuwa irin wannan ko kwanakin baya an rawatar da aka yi bal a Najeriya da Najeriya wani ya mutu lokacin da aka yi wani bal aka ci najeriya kamar za a fitar da ita ko ma fitar da ita aka yi na manta to ko bal ita ma tana jiwa mutum irin wannan saboda yana so a ci ya fi can kulab ɗinsa ko kuma yana bakin ciki an ci su ya za a yi to irin wannan duk ana so mutum ka nutsu kai jini ne da tsoka channels ne da kai to lokacin da ka firgice ko ka tada ka to akwai matsala sai ce wala to kaddir rahataka kada ka ɓata hutunka Allah ya baka lokacin da kawai ka zauna kai nishari kawai amma kana kallon wani abu sai ɓata ma ko social media sai kake yawan kallo shi ma za ka yawanci ana kawo wannan duk labaran da zai kona maka rai duk labaran da zai zo cewa da tashi hankali kai su kifin sa ka wuce shi to wannan shi ne ka'ida in ka yaka za ka zo lafiya Allah ka kare mu mala ya ce madahul aba'i yaban iyaye ko da kakanni sai ce khaffif min majahi aba'ika wata ka'ida sai ta ba ta zaman lafiya ta mutane su kaunace ka yace ka takaita wajen yaban iyayenka ko da iyayenka mutanen kirki ne ko da iyayenka wasu shahararrun mutane ne wasu malamai ne wasu masu kuɗi ne wasu sarakuna ne wasu kaza ne iyayenka channel ka haka ne to in kana cikin mutane ka karanta yabon mahaifanka da kakanninka bil liftikari bi nasaruka ko ka dinga alfahari da nasabarka aini dan dan tata family ne aini dan bayar fa jinin daba ne ne ai ka san kaka na ai hakimi shine sarkin Kano na uku ai kaza to ba a san irin wannan ai ka san dan gidan shehu na tsuguna ne ko babban malami na madago ko irin wasu abubuwa in kana da iyaye irin wannan in kana mu'amala da mutane ana hira ka daina so ko bayanin yaban iyayenka da kakanninka sai ce la tuharrijin nas kada ka wahalar da mutane biti idadi fada'ila a jidadika wajen karanto falalar kakanninka ai san ni sharifi ne eh, ai san shehu fari ko waye da sauransu ai san kakan namu kaza da sauransu ai mahaifi na to ba ba a san haka wannan ba matsala ce sai ce ihjar alhadisu saqil ka guje wa wannan zance wanda yake da nauyi sai ce la tasta'rid amjada abaika ka daina yawan wannan bayanin cewa ya kai dan wani na jikan wani ne ku ne masu kaza ku ne kaza fa saufa taksiran nas in kana ka to za ka yi asarar mutane mutane da yawa za su ka domin menene hikima me ya saƙon li'annaka tu'arrid bi naqasihim duna an tashur kama kana wulakanta su ne baka sani ba shine saƙon lokacin da kake cewa na wani ai baba to wani kuma yana ganin cewa shi babansa ba kowa kowa bane saƙon kana cewa kai banza ne iyayenka wofi ne iyayenka ba kowa bane shine fa fasa fa ko da baka fada haka ba ni iyaye kaza to kana gaya wa mutanen da suke tare kai iyayensu su su su ba haka ba suke ne abin da ma shi ka guji irin waɗannan abubuwan domin da yawa wasu mutanen al'adar su ta haka musamman wanda suka dan shafi sarauta sarauta din nan to kullum mutum ai shi bai ne ai shi ga ya kasa hakimi a haira sararsa irin waɗannan abubuwan to dukkan guji irin waɗannan abubuwan sai malam yake cewa ma fa'idatu an tukarrir alal asma me fa'ida ka dinga yawan maimaita wa kunnuwan mutane tarika usratika tarihin danginka wa hasbuka da matsayinka na iyayenka da kakanninka wa baka me kake ta gaya musu nasaba ka ne me amfana ka sai ce uturikil a'malu ta tahaddas in kana son haka ka bar wa ayyuka su ne za su yi magana kai da kake a yau ba wancan kakan naka ba kai yanzu meye naka shi yasa wani mawaki mai yake maka cewa laisal fata man yaqulu abi kaza yace ba wai jaridi bane wanda yace baba na kaza lakinnal fata man yaqulu ha ana za shi jarumi shine wanda yace ni ni din ni ne kaza din kuma shi ma ba shi zai faɗa ba gani za a yi aikace shi da abin da yake faɗar wannan manzala salin salama kuma yake cewa man baɗa a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk mutumin da aikinsa ya kasa motsa shi ya motsi shi ya kasa yin aiki irin na iyaye da kakannin to nasaba ba abin da za yi masa ko a wajen Allah to wannan shine sakon wannan ayyuka a sakon wannan abu irin waɗannan ayyuka sai ce ifsa almajala li gairika ka ba wa waninka fage uturuk siwa ka ya kulla hakika wani ne yake bala duk abin da kake a rayuwa ba ni ne zan zo ce ni ne kaza ba ina da kaza a'a wani ne kawai za a dole za a kalla in kai aiki sai an gaji zai ce kaza wa an ahalika ka bar zancen wani zancen iyalanka family dinka tawada yace ka kaskantar da kai wa takhallas min hubbul ului ka kubuta daga san ɗaukaka da san cewa girma wal ujubi wa da son girma da kuma wannan ɗimuwa da ɗan adam yake ka bar wa Allah Allah shine yake nunawa wa quli imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal muminu ku kuyi aiki ai Allah zai gani manzala sallallahu alaihi wasallam zai gani haka na mu'mina mala yace al-libasul kaf kaya na musamman shi ma wannan wani fiqh ya zo da shi eh <laughs> sai ce ilbas kama yalbasun nas in ka tashi yin sa kaya diresin daga kayan da kake sawa ya ce ba sai kawa da kanka ba ka sa kaya irin wanda mutane suke sawa la talbas au la tashtari bi kazin kada ka saba kada ka zama wani in town yanzu yana ka sa ko wanda sai shi ya tashi yin dinki da yadin da kai sai ya zama ya saba kowa da kowa to nan wata ka'ida ma ne in kana so ka zauna lafiya kuma ko a hankali ma wannan da yawa yana dan taba hankalin mutane wani in ma wani kayan ya sama sai ka kuma ya koma kamar hauka hauka zai fito ma wani gambal habar wani biki fagiro ba gidatan da ke shi yana gani ya yi kwalliya wani daudawa da waye da sauran sai duk kuma irin wannan cewa mutum sai ya yi design ne shi nasa na kansa daban yawwa to mala ya ce la tashta hirbi libasin kasan kada ka shahara da kaya ɗaya kada san ka da an ga wani ai kayan wani ne hatta wancan wasu launuka da yake sa duk wauta ne a misori to say dan kwankwasiya ba da kai nake ba amma kullum ka dinga sa wata jan hula da wani jan abu duk wannan ba shi ba a san haka la da ba libasin kasu kada ka shahara da wani kaya kwaya daya da an ganka cewa kai ne a sai ce ilbas kama yalbasu ahlu baladika in ka tashi sa kaya ka ga yan garin ku wani irin kaya suke sa kai ma ka dinga sa kaya irin na yan garin ku kada ka je ka ɗebo kayan yarabawa ka zo kasar da ba yarabawa ka dinga sawa ba irin na hausawa ne in ka kai ba wuce ne dogayen kayan mutanen ka suke sawa ya shara suke sawa babbar rigar irin dai kayan garin ka ka dinga sa kayan irin garin garin kada ka ce za ka je ka ɗebo kayan turawa irin senior court din nan over court din nan da hula kaboyi da waye da sauransu to malam yana cewa kada ka ringa irin wannan ilbas kama yalbasu ahalu baladika ka sa kamar yadda mutanen garin ka suke sa kaya wa kun mutawassit kuma yace malam ka zama tsakatsaki filo ba suka wajen sanya kayanka ka zama cewa a moderate a tsakatsaki kake falatal bas libasal ba'isina in ka tashi sa kaya in Allah ya hore ma kada ka sa kayan da zai zama cewa kaya ne na can kasa su ne libasal ba'isina in ka tashi sayan yadi sai ka je irin wanda ake kada masa karawa waɗin nan kaga wani ai libasal ba'isina ko ka ɗauko wani tsumma ko ta koɗe ta yi wa a kai a matsayin ka na musulmi ba a zo maka wannan ba fa zo banji ba ne shi ne kada ka sa kayan da yake na can ƙasa ƙasa sannan mai wala talbas libasul muturifina sannan kada ka sa kaya masu tsada can shi ma wannan bai kamata ba wa alaika bin nizam sai ce na hore ka da yin bin nizafata ka zama kawo kan ana so ka dinga tsafta wani zamu da tsari wa ɗibu kuma ka dinga yawan amfani da turare wala talfitin nazar bilubusun mustahil yace kuma kada ka sa irin kayan da kana sawa dau za a dinga kallon ka kada ka dauko wani launi wanda tun daga nesa za a ga cewa yana kashe mutane ido shi ma kada ka sa irin wannan abubuwa fa inna haza ra'una wa humq yace in kace ka yi wannan to kuma zaka koma wani shirme kenan wa atadil ka zama kayi tsakatsaki waqtasid ka bi komai a hankali wa kuma an jamhuri ka zama tare da mutane sai ka saje ba ba ba za ka ɗauki ido ba amma yanzu kana irin sa wasu kana duk inda ka je sai an kalle ka shi kuma wannan matsala ce fala da'i lil lafatin lintibahi ba sai ka jawo hankali mutane sai an kalle ka ba wa qatifil adwa ka zama ka takaita wannan su ubatul hadina ji sai mu tsaya a wannan gabar sai mala ce wahala ta rayuwa kalubale a rayuwar duniya ka san wannan in ka san wannan ilimin shi ma za ka zauna lafiya yace alhayatu sa'abatu yace wannan rayuwa da kasu ne wallahi wahala ce da ita wuya ce da ita wannan rayuwa da muke ciki fa aqbil alaiha bi shaja kada ka kashe zuciyarka ka ce ba za ka iya samun wani abu ko kai kayi gibin up yace ka kalubalanci wannan rayuwar bi shaja'atin da salokantaka kada ka zama ka miƙa wuya malam Allah ya ce laqad khalaqanal insana fi kabad Allah ce wallahi tabbas hakika mun halitti dan adam a cikin wahala sai ce innal hayata daru mashaqqatin wa ana yace rayuwar nan da ka sani ta duniya ma'ana kana rayuwa ne a wani gida mai wahala da wuya walan yahsul ahadun ala madlubihi ga sakon ba wanda yake samun abin da yake so a gidan duniya illa bi juhudin sai ya sha wahala wa mashaqqatin ya sha wahala wakifa an yi gumurzu wallahi ba abin da ake samu a kwanci ko me kuɗi ne ilimi ne matsayi ne wani abu ne wato yana nuna ma ka zama jarumi sai baka ka tashi musamman matasanmu wannan karatu ya fi shafin matasa wayanda suka ce su ba za su sha wahala ba sai kuɗi sun zo musu ko kuma aiki ma sai sun zaba ba za su yi wata sana'a ba sai an yi kaza sai an yi kaza ko kuma ai yanzu duk da cewa yanzu an ina ji zamanin za ta fashe ya wuce ai sun fara kura cewa babu wanda zai kuɗi kawai da yana danne danne wannan lokacin ya wuce to sai an cire irin wannan duk abin da ka sani rayuwa wahala ce sai ce fawajih almasa'ib wannan duk abin da zaka dinga cin karo da shi na musiba ko ka zo ce kake ko neman kuɗi akwai asara za ga wani abu sai ka yi haƙuri in ka dasa wani kasuwancin naka da farko sai kai ta asara kai ta asara in ka ce ba za ka iya ba shi kenan amma in ka jure a hankali a hankali kuma sai garibar tana zuwa to haka rayuwa take sai ke cewa me wala ta zunnu annan najaha wal madad saufa ya ake ka hadiya kada ka yi tsammani cewa cin nasara da abin da ake samu zai zo maka kawai a cikin sauki a kyauta haka ake samu fa kullun uzama yace dukkanin masu girma da ka sani wanda dai ya kai wani matsayi dafa'u sama na majdihin sun yi gumurzu ne sun ba da abin da suke nema min irkihim daga gumunsu wa rahatim da hutunsu wani ka je yadda ya gwagwarmaya wallahi duk wanda ka ɗauka duk masu kuɗi da kake ajiyar ba labarinsu in ka ji wahalar da suka yi hatta 'yan siyasa na kana ka ɗauka wai a banza suke samu sun ma fa sai sun ta buge-buge an ta mitin-mitin an ta kulle-kulle to wai ba abin da ake samu kana zaune kawai fala ta ajab iza waje hatu kalmata ya ce to kada kai mamaki in ka kai a rayuwa kana fuskantar shan wahala fa haza huwa al-asl wannan shine tushe fa wajiha anta bi sabrin to dan ka wajibi abin da ake so ka fuskanci rayuwa amma da hakuri wa jaladin da dagiya wa israr da tsayawa tsayin daka wa sawfa tantasiru alaiha da sannan zaka ci nasara Allah ka dace da sai mu tsaya akwai tambaya ko da ke shi wannan ayi littafin ba a tambaya a matsayin ma ko akwai tada sai dai kuma mubadar ko kuma ko kuma tattauna ra'ayi in kuma akwai tambaya to alhamdulillah sai sai akwai tambaya to abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iya mu da mu Allah ka saka mu zalkairi kowa a cikin mu Allah ya taimaka masa a cikin neman sa Allah ubangiji ka sa mana albarka a neman mu Allah ubangiji ka ba mu alkhairi duniya da lahira rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum